a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2005 miladiya don tattaunawa akan wannan maudu'i mai matukar muhimmanci wanda na shelanta mana shi tun waɗansu kwanaki da suka shuɗe a baya mai taken wace ce mijinta ya fi kila lokacin da mai saurare zai ji sanarwa game da wannan maudu'i zai ɗauka cewa akwai wani nau'i na wasa a ciki wanda a hakikanin gaskiya ban nufaci wasa da wannan maudu'i ba hasali wannan lacca an gabatar da ita shekaru da suka gabata kamar shekaru hudu ko na makamancin haka a makarantar Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya a Kano wanda ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta malam Abdulkadir Ismail ya gabatar da laccar ta bani sha'awa kwarai da gaske ni ke shugabantar makarantar amma bana na aka yi laccar na saurare ta a cikin kaset na kuma ji abin da ta kunsa na fa'idoji masu ɗumbin yawa an kawo tallar kasar ɗin a mai maiduguri a cikin dukan waɗannan shekaru da na ambata amma rashin sanin malamin ya haramtawa da dama daga cikin ku amfanuwa da abin da lashin ta kunsa na fa'ida saboda yana daga cikin al'adar mutane ba ta cire kuɗinsu sai kafin na karatu sai in sun san malamin hakan yakan sa da dama daga cikin mutane su yi hasarar ilimi mai ɗumbin yawa don haka na ga ya kamata yin ari wannan ne na wannan lacca ba tare da na nemi izinin dan uwa malam abdulkadir ismail ba in kuma maimaita ta da salon zance irin nawa wanda ya iya shan bamban da salon zance irin naci da magana irin taki musamman tun da an samu bambancin lokaci na gabatar da littocin guda biyu duk da cewa lacca ɗaya ce domin daga shekara hudu da suka wuce baya zuwa yau a iya samun canje-canje da bincike-bincike waɗanda za su iya haifar da waɗansu canje-canje a cikin laccocin guda biyu wanda asalinsu guda ɗaya ce sannan kuma canjin wurin da aka yi laccar shi ma kansa yana da tasiri wajen mai laccar za ta kunsa wajen lacca ya gabatar da ita a kano a makarantar usman bin amfani. shekara hudu ko na makamancin haka da ya shuɗe a baya ga shi yau zan maimaita ta a nan a cikin garin maiduguri a masallacin alhaji muhammad indimi kun ga bambancin wuraren da bambancin shekarun duk yana da tasiri wajen laccar ɗoriya akan bambancin masu gabatar da laccar tushen wannan lacca wani hadisi ne da ya inganta cikin sahihu muslim sannan kuma imamul bukhari ya ruwaito shi a waɗansu ya rawaito waɗansu ɓangarori na shi kamar yadda malaman hadisi daban-daban sun rawaito shi a cikin littattafansu hadisin da ya fi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zara'in hadisu ummi zara'in wato hadisin ummu zar wata mata da ake kira ummu zara'in yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa tsakaninsa da iyalansa kuma hirar ta kan kasance ne a ɗakunan matansa idan yau yana ɗakin umu na aisha to ɗakinta shine dandalin hira a yau ɗin idan gobe yana ɗakin na na hafsa to kenan gobe kuma ɗakin hafsa ɗin shi ne wurin hira jibi idan yana ɗakin juwairiya ɗin harith haka ake bambanta wuraren hiran tsakanin shi da matansa wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wadda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke ma kai kewa sai na aisha take labarin mahaifinta sai da na abubakar siddiq da irin ɗimbin dukiyar da Allah ya bashi tun lokacin jahiliya take cewa mahaifina Abu Bakr Siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai ukiya dubu har sau dubu tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kuɗi idan an ce ƙoƙiya wato shuri na kuɗi masu ɗimbin yawa ko ƙulli na kuɗi mai ɗimbin yawa waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami arba'in ko wani abu makamancin haka to idan aka ce dirhami arba'in shine uqiyya to kuma ƙoƙiyya dubu kaga arba'in so dubu to kuma kowace ƙoƙiyya dubu kuma har so dubu miliyan ɗaya kenan kun ga kuɗaɗen suna da yawa wannan shine abin da sayyidina Bakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci lokacin da umma na Aisha take wannan magana sai manzon Allah ya ce da ita uskuti ya Aisha yi mana shiru ya umma na Aisha wannan ba shine abin alfahari ba abin da ya kamata ki yi alfahari da shi shine yadda na zame miki kamar abu zara'il a wurin ummu zara'il ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka wannan ba ita ce riba a wurin mace ba sama da ta sami kyakkyawan zama tsakaninta da mijin da yake ƙaunarta samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matukar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa abinda manzon Allah yake da ummu na Aisha kenan anan ya kamata mu san wace ce ummu zar'in to wannan shine zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shine asalin matashiyar lattar hadisin ummu zar'in wanda ita ummu na Aisha ta ruwaito shi kar ku manta da cewa na na Aisha tana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ita ce ta fi kowa kankanta ta fuskar shekaru a cikinsu domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya bata kai shekaru ashirin ba a duniya gaba ɗaya tana da shekaru goma sha takwas bayan ya mutu kuma Allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama 'yar shekara sittin hadda wasanni watanni hudu a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwarta tana da falala tana da matsayi domin abu musul ash'ari ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi da kansa ke cewa kamala min ar-rijali kathir a cikin mazaje da yawa sun samu kamala tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa ga annabi nuhu ga annabi ibrahim ga annabi wani ga annabi wani suna da yawa bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja amma walam yakmul minan nisa ba wanda ya samu kamala cikin mata illa asiyatu imra'atu fir'aun sai asiya matar fir'auna in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam, wa maryamu bintu imran da kuma maryam yar gidan imran wato mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai manzon Allah ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin ta'am falalar na na Aisha kuwa akan sauran mata kamar falalar sarid ne akan sauran abinci lafazin sarid nau'i ne na abinci a wajen larabawa wanda ya tsara dukkan wani nau'i na abinci daraja a da wato kamar talge ne ake yi na nama gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwatsa shi ko a mayar da shi kamar dambun nama sai a bayan an mai da shi kamar gari sai a takuda shi cikin wannan garin alkama din sai a hada shi a yi talge da shi to wannan shine abinci mafi kima mafi daraja a wajen su sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha na Aisha tace jalasat ihda ashara tamra'atan zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin الشمائل muhammadiyya na الإمام أبو عيسى Muhammad ibn Saura a tirmidhi wato don kusan cewa hadisi ne daga ummuna Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta ummuna Aisha ta ce jalasat ihda asharat imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a waɗansu mata goma sha ɗaya waɗansu mata goma sha ɗaya wata rana sun haɗu da juna sai suka yi yarjejeniya sai suka kulla alkawali suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji kada ta ɓoye komai kada ta rage komai na abin da ta sani na halin mijinta wala Allah abu mai kyau waɗanda za a ji a iya koyi da shi ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki a taya ta kewa suka yi wa juna alkawali kan haka kin yadda ina eh, yadda ke ma kin yadda ina eh, yadda duk suka yadda kowace ta yadda da wannan zance Aisha take maimaita wannan labari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune ga sauran matan annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin yan saurare fa kana fil ula wanda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso ta ce zauji lahmu jamalin ghaf ala ra'asi jabalin wa'ar la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na larabci waɗanda suke ba a fili ba waɗanda suke a ɓoye sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen larabci Ba manta ba har wani malaminmu a jami'ar musulunci ta madina wani tsohon profesa mutumin sudan profesa babikir Dushen. wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a sudan shekara hudu da ta wuce lokacin da je zan yi masters program ɗina yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyon harshen larabci a mataki na university da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace fatiha ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu da yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu to ya samu jari mai ɗimbin yawa a babin larabci ta ce zauji lahamu jamalin zak mijina injita mijina lahamu jamalin zak naman raƙumi ne ƙyamusasshe wanda babu tsoka a jiki ala ra'ati jabalin wa'ar wanda aka ɗora akan kololuwar wani dutse mai wahalar hawa la sahlun fayurtaqa dutsen baya da sauki ballantana a hau a ɗauko wala saminun fayuntakal shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsokar ta kwadaitar da mutum ba zai sha wahalar hawa ba me take nufi ta ce wannan shi ne bijinta malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali ba ne domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kun ga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da suke kasa da tsannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman ya yafi kowanne lafiya yafi kowanne kima shi yasa ko aljanna ma naman tsuntsaye aka alkawali ba ya alkawalin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tsairin mimma yashhun wa hurun inun ka amsal al-lu'lu al-maknun dirham bima kanu yamalun amsal al-lu'lu al-maknun dirham bima kanu yamalun lahm tsair to daga nan sai na awaki shi yafi daraja daga nan gurin sai na shanu shi yafi daraja daga nan sai na raƙuma shine na ƙarshe a wajen daraja naman raƙumi dai shine na ƙarshe a wajen daraja saboda yana da tauri yana da wahalar dahuwa to duk lokacin da aka ce wani kamar naman raƙumi yake abin nufi taura tauran mutum ne ba da kyakkyawan hali ina fata an fahimta to kuma naman raƙumi masu sai zan tora mamman raƙumi ya musasshen raƙumi wanda bai da kiba sannan kuma aka ɗauki nama aka tsora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abin da take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga rowa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayaninta sai ta biyu ta zo ta ce zauji la usiru khabara inni akhafu alla adara in azkurhu azkur udurahu wa budurahu ta ce mijina hmm, ku dai ku shiru kawai kamar haka ta faɗa ta ce la usiru kabara ni ba zan iya bincika muku bayaninsa ba dai idan na fara labarin baya da ƙarfi in dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan baya da ƙarfi za a yi sai ne kawai inni akhafu Allah azara ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkur ujrahu wa bujurat in har zan ambaci zan ambaci kwansa da gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufin in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya ta faɗa ba ƙarya ta masa ba to shi kuma ba zai iya jurewa ba ko shaka babu sakin ta zai yi to kuma suna da yaya tsakanin su ƴaƴan kuma za su iya ta gayyara in suna wurinta ko in suna wurinsa abinda ta faɗa kenan game da mijinta sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zaujil ashannaq in amsik utallaq wa in askut u'allaq tace mijina al'ashannak idan an ce al'ashannak a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga sirantaka ga tsawo akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa gashi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi tace in an amsik utallak da mummunan hali idan na yi magana a sake ni wa in askut u'allak in na yi shiru kuma a mayar da gefe ba a yi da ni wato kenan ta fuskar halitta bai kayatar da ita ba ta fuskar halaye kuma bai kayatar da ita ba ila idan mutum ko yana da rangwame ta fuskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba idan yana da kyakkyawan hali za ka iya hakurin zama da shi to ta ko ina babu shiga babu fita zai mata laifi kuma ba hali ta magana idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakin a kowane lokaci idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba to za a mayar da ita kalmu'allaka wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji babu wani abin da za ta mori da shi tattare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu daga nan sai ta hudu da ta hudu ta zo sai ta ce zauje ka laili hama la harra wala qarr wala makhafata wala sa'ama ta ce mijina kamar dare dare irin na yankin makka makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da ita su ake kira tihama yanki ne mai matukar zafi amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama daidaitacce babu sanyi babu zafi ta ce haka mijina yake kamar ka je tihama a tsakiyar dare babu zafi babu babu sanyi shine kalele tihama la harra wala qar babu zafi babu sanyi wala makhafata wala ta'ama sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana ko za a sake ka ko za a ci ka sannan wala sa'ama. ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi ka gaji da shi ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari ta fuskar zance yakan kiwaci kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su da mata rai a aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala baya sakaci game da abin da ya shafi abinci ko sutura game da abin da ya shafe ta ko game da abin da ya shafi 'ya'yanta ko game da abin da ya shafi harkokin gida babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska to wannan ita ce ta hudu daga nan sai ta biyar ta biyar sai ta ce zauji in dakala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid ta ce ni kan mijina in ya shigo gida sai zama kamar saurayin zaki in ya fita waje sai zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsaka-tsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki wala ya sa'alu amma ahid baya tambayar ina kaza da na ina kika sashi kaza ya kare kaza bai kare ba baya bincike game da wannan waɗannan kalmomi guda uku kalmar ƙarshe malamai sun fassara ta cewa abin da ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai ba ruwan shi da binciken cewa na sayo kaza ya kare sabulun wanka na sayo gashi kwana kaza ya kare na sayo man girki dandanan ya kare ya akai gishiri ya kare ya akai kaza ba kwano kaza bane ba baya tambaya in akwai akwai in babu ba cewa ya akai ya kare zai sayo wani shine la yasalu amma ahli shi baya tambayar ya akai kaza ya tafi in babu dai da an faɗa masa babu zai sayo wani baya complain cewa me yasa akai kaza wannan kalmar karshe abin da take nufi kenan sannan kalmar ta biyu cewa in kharaja asif in ya fita sai ya zama zaki tana nufin jarumi ne ba matsoraci bane ba ba mutum bane ba ragon mazaje a waje an san shi sosai mazaje na shayinsa mazaje na shakkarsa ba araha bane a wurin mutane amma kalmar farko na cewa in ya shigo gida sai ya zama jaririn zaki to a nan ne malamai suka yi saɓani a kanta waɗansu suka ce abinda wannan kalma take nufi wato idan ya shigo gida abinda ya zo yi kawai shi zai yi ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba abinda ya kawo shi gida shi zai yi yana buƙatar hutu zai je kwanta ya barci yana buƙatar matarsa sai nemi matarsa yana buƙatar wata hira da ita yana buƙatar ya sa ta wani aiki shi kenan suka ce a'a shi jaririn zaki yadda yake ko kuma saurayin zaki yadda yake ba mai wa ɗan gidansa gata idan saurayin zaki shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci sai sabo sai mai kyau ka'idar su kenan babansa ba zai ci kwanan nan abinci ba sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo to shi ma wannan magidancin haka yake a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta kasa sai ya je ya nemo mai kyau iyakacin karfinsa iyakacin samunsa wato matarsa yar shagwaba ce tana cikin jin daɗi yana kula da ita baya sakaci da hakinta. irin yadda zaki baya sakaci da yan gidansa suna cikin shagwaba yana cikin lura da su to abin da suke nufi ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida a waje kuma ba rago bane ba sannan ba mutum bane ba mai kokarin binciko dole sai ya gano laifin ki me kika yi me kika ce ya na kawo kaza ina kika saka na ga ban ga kaza ba ba ya da wannan abin da suke nufi kenan ina jin kun gane ai sai ta shida ta shida tace zauji in akala laf wa in shariba shtaf wa in istarja altaf wa la yulid alkaf mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya yake cin ya baya ragewa wa in shariba shtaf duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe ba ya rage komai wa in saja taf da ya kwanta kuma sai ya lallaba kawai ya ta barci sai gari ya waye wanda ita kuma haka mijin ta yi kawai shi abin da sa gaba kenan ya zo shi ci abinci ya sha abin shi ya kwanta ya barci wala yulijul kaf li ya'lam al bas baya dan miƙo hannun wa mutum na rashin lafiya ya taba kan mutum ya ka Allah sarki ya kika ji ko kirjin mutum na bugawa ya taba ki Allah sarki biyar Allah ya kika ji da jiki ba abin da ya shafi wanda yake kawai ya barcinsa <laughs> wato dai a takaice wannan baiwar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka abu na farko ruwa komai na shi kadai yake cinyewa abu na biyu haɗama da zari abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa abu na hudu rashin kulawa da matar shi ba ta cikin ajandarsa shi abin da ya zo girki in an gama abinci shi ne abin da ke gabansa ba ba ta ba shi zai ta abinci kawai shi ne abin da ke gabansa da ya ta abinci kawai ya lullaba da mayafinsa ya kwanciyar sa ba shi ba ita sai kuma gari ya waye to wanda shi ne ɗabi'arsa ta السابعة sai ta bakwai ta zo ta ce zauji ayaya'u wannan malam ayaya'u kenan au yaya'u طباقاء كل داء له داء شدك أو فلك أو جمع كل لك idan an ce a yaya cikin mutane shine rago wanda komai sai dai shi a taimaka mishi shi dai a tallafa mishi yau yana bin dangi yana bin abokanai malam a yaya kenan ta ce to ita mijinta a yaya ne ko kuma gaya ya'u idan an ce gaya gayaya'u azzalimi wanda kullum shi dai zalunci mutane ko ya zalunci wanda yake tare da shi ko ya zalunci makwabta ko ya zalunci dangi ya zalunci abokanai ya zalunci yan uwa aikin sa kenan abin da ya sa gaba tabbaqa'u idan an ce tabbaqa'u waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi ne mai yawan wauta ko magana zai saki bakinsa kawai wauta yake irin wanda da yayi magana ai ta tsaki da da ya sani ma da ya yi shiru me yasa zai ce kaza haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri ma'ana bai iya magana ba sakin baki to babba ka'u ce waɗansu malamai suka ce a'a babba tabbaqa'u shine mutumin da yake baya da mazakuta kwata kwata baya iya kusantar mace tace kowace irin cuta ka sani da namiji na da ita to ka tabbatar shi ma yana da ita tace a takaice dai shi yadda yake sajjake au fallake au laki kullum aka waye gari ko dai da ke ya fasa miki kai ko ya hanka ki ki fadi ki kare ko ki targade ko ya haɗa miki duka biyan dole sai an yi ko dai duka ɗaya ko yi miki ɗaya ko duka biyan ta kullum a cikin duka take sun ga magana ba daɗi ga duka ga hantara ga yawan zagi to Allah ya tsare mu daga nan sai ta takwas da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arnab warrihu rihu zarnab kalmomin nan kawai ta faɗa ta ce mijina idan ya taɓa ka kai ka ce zomo ne Abin abinda take nufi a cikin dabbobi zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari warzihu zrihu zardam ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnab wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matuƙar ƙanshi har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi sannan kuma labarinsa ya yadu wajen kyakkyawan sa, sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba sai dai ka ji ya yabe shi abinda take nufi kenan daga nan sai ta tara ta tara ta ce zauji رفيع الإيمان طويل النجاة عظيم الرماد قريب البيت من الناس تتي مجينا رفيع الإيمان wato tana nufin دوغوني باقزيري بني با بايد هكا عظيم الرماد tokar gidansa tana da yawa qaribul bait minan nas gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a abinda suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an tsora tukwane da yawa babu yadda za a tsora tukwane da yawa sai in girkin da aka yi kuma yana da yawa to kuma in yi girki da yawa to kenan an yi mai an yi karamci an ciyar da mutane to haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane tana nufin mijinta mai karamci ne wato mutum ne mai karamci sannan kuma karibul baiti minan nas wato gidansa a tsakiyar jama'a yake bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi ya zanto bai musu nesa ba tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba daga nan sai ta goma da ta goma ta zo ta ce zauji malik wa ma malik malikun khairun min zalik ta ce mijina shine malik ce kun san ko waye malik malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza ya wuce nan abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan lahu ibnun kathirat kathiratul mubarak al mubarak qalilatul masarih idza sami'na sautal muzhir ayqanna annahunna hawalik mutum ne mai yawan raƙuma mai yawan garken raƙuma lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe idan mutum ya gansu sai ga 'yan kaɗan ne abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi su yawa ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta ƙare ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baki sun zo akan yi wata busa to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata dan a zo a soke raƙuma ga baki sun zo a yi musu hidima to har ya zanto raƙuman ma kansu sun sani da sun ji an busa wannan sarewar sai ya ga raƙumi na neman wurin gudu ya san cewa za a kama wani adadi na raƙuma ne da za a yanka saboda baki da suka zo abin da take nufi kenan to daga nan sai ta goma sha ɗaya ita ce mai hadisin kanta ita ummu zar'in tace zauji abu zar'in mijina shine abu zar ta ambace shi da wannan alkuniya abu zar'in malamai suka ce imma dai dan saboda yawan gonakinsa don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka to saboda yawan gonaki dan babban manomi ne shi yasa ake kiransa abu zar'in ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan 'ya'ya, don wani lokaci a larabci akan ce azzar'u ana nufin ƴaƴa tace wa ma abu zar'in kai kun san ko wane ne abu zar'in anasa min hulayyi uzunayya shine wanda ya sa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na 'yan kunnen zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwa na wa mala'a min shahmi adudayya shine wanda ya cika min tsan hannuna abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba ba ramamma ba ba kyamasasshiya ba wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi shi ya faranta min rai har ni ma kaina ina cikin tafiya sai in ina dariya saboda kawai karamcin da yake mu saboda halinsa na gari da yake mu wajadani fi ahli gunaymatin bishak ya same ni cikin gidanmu dangi na ba mu da komai sai waɗansu 'yan tumaki ba su ba a kidaya ba sahilin wa atifin wa da'isin wa munak sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki cike da raƙuma cike da shanu cike da amfanin gona tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba sai ya aure ta ya kawo ta gidansu shi mijin waɗanda su mawadata ne ita a gidansu ba da suka mallaka sai tumaki ko awaki waɗanda suke ababen kidayawa amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi akwai garken shanu daban akwai na awaki daban akwai na wato ainihin raƙuma daban akwai na dawakai kuma daban sannan kuma gidansu gida ne na manoma wato ainihin suna da wadata dai sosai da sosai abin da take nufi kenan tace fa hu aqulu fala ukabba a wurin Abu Zar'in ne nake faɗin abin da naga dama ba za a hantare ni ba ba za a yi mantsawa ba wa arkudu fa atafabba in yi ta barci har garin Allah ya waye bayan da za a yi a zo a tashe ni a sa wani aikin safe saboda ina da yara da barori da ku yi masu yin ayyuka ba sai na tashi na yi da kaina ba wa ashrabu fa atakamma in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in ji hatsi irin yadda nake so abinda suke faɗa kenan game da shi ummu abi zar'in sai mahaifiyar abu zar'in wato za bayan ta faɗi halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin sirikarta kenan fama ummu abi zar'in kun san kuwa mahaifiyar abu zar'in hukumu harada fito din ta cike da kayan abinci dan tallafawa ga jeyu wa bituha fasah gidanta yalwatacce ne dan karban baki ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari ba su da masauki ibnu abi zar'in daga nan sai dan abu zar'in wanda ta tarar a gidan tunda yana da ɗa fama bunu abi zar'in kun san wane ne da na abu zar'in madji'uhu kama salli shataba wa tusbi'uhu zira'ul jafra take cewa idan ka ganshi a tsaye kai ka ce tankar dabino ne da aka tsaga gida biyu abin nufi daidaitacce ne ba mai ba sannan ba mai kiba ba sannan kuma abincinsa wato shine Sinyar akuya ta gaba wato karfasar akuya ta gaba kenan tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rashi ba bintu abi zar'in sai ya ta abu zar'in fama bintu abi zar'in kun san wace ce bintu abi zar'in kuwa sau'u abiha wa sau'u ummiha ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta ya ce mai biyayya ga mahaifinta wa mil'u kisa'iha rigarta a cike take ba ta yi mata yawa ba wato idan aka ce rigar wanda ta yi mata yawa ta zama da duk abin da ta mallaka ta sayar da samirinta idan an ce ta cika rigarta abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta sare da ita wa ghaizu jaratiha bakin cikin makociyarta kenan idan an ce bakin cikin makociya wai suna nufin bakin cikin kishiya wai saboda kishiya ba ta son ta kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi to idan ta ganta cikin yalwa to tana cikin damuwa kenan ita ma'ana dai karin magana ne wannan jariyatu abi zar'in kun san yarinyar gidan abu zar'in mai masa aiki kuwa fa ma jariyatu abi zar'in wace ce jariyatu abi zar tace la tabusu hadisana tafsisan mai kame kai ce ba ta yada zancen mu ta dauke zance daga gidan mu ta kai gidan makwabta wala tanqusu miratana tanqisan ba ta satar kayan abincin gidan dan ta je wani gida ta sayar ko ta fansar wala tamla'u baitana ta'shishan ba ta cika gidanmu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu kaga wannan yayi kaga wancan tsumma kaga wancan leda qalat tati wato nan gurin ta gama bayyana gidan dai tana cikin jin daɗi domin ta iya mace tana cikin jin daɗi tsakaninta da mijinta amma ba lalle bane tana jin daɗi tsakaninta da uwar miji ta iya yawa suna cikin jin daɗi da uwar miji amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa ba kuma ya zanto suna cikin jin daɗi to amma ita ta haife su ta haifi mijin ta mahaifiyar mijin ta haifi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata ta ƙarshen kwanciyar hankalin ƴa mace ce a ce duk tana zaune da waɗannan lafiya ba ta da matsala daga kowane bangare ko miji ko iyayensa ko ƴaƴansa to me zai faru da ke ita duniya ba a zama haka sai wata matsala ta faru qalat kare kharaja abu zar'in abu zar'in ya fita wata rana dan harkar kasuwarsa wal awtab tumkhadu a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa dan fitar da mai falaki yamra'atan ma'aha waladani laha kalfahadain kawai bai yi aune ba sai ya ci karo da wata mace tana da ƴaƴaye guda biyu ƴaƴayen nan guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki ne jariran ƴaƴan zaki dan ƴaƴan zaki ba ta zama wuri ɗaya suna yawan motsi kaiwa da komowa wato yara ne masu kuzari yara masu yawan kaiwa da komowa yal'abani min tahti khasri bi rummanatayn fa tallaqani wa nakaha da ga wannan mace da ƴaƴanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi fa tallaqani wa nakaha sai ya sake ni sai ya aure ta haka kawai fa nakahtu ba'dahu rajulan sariya ni kuma daga baya sai na je na auri wani mutum mawadaci wa rakiba bashariya wanda yake hawa wani doki in garba mai kuzari da sauri da gaggawa wa za khatiya jarumin maza wanda kullum ka ganshi da maki a hannu ko takobi don fita yaki wa araha alayya na'aman sariya ya kawo mun dabbobi masu ɗumbin yawa garke garke a matsayin sadaki wa atani min kulli ra'ihatin zawjan kowanne nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo mun kalarta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni bayan Abu Zar'in ya sake ni wa qala yake da ni kuli umma zar'in wa miri ahlaki yake umma zar'in ci abinda da kike so cikin dabbobin nan naki ne garke guda da ke gani naki ne wa miri ahlaki ke bai wanda ci ga dama cikin danginki wanda zaki bashi raƙumi ki ba ki bashi wanda zaki bashi saniya ki bashi wanda zaki bashi tumaki ko awaki ki basu umma zar'in da kanta take cewa falau jama'atu kulli shay'in afanihi inda zan har haɗo dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni ma balaga asghara yati abi zar'in to duka gaba ɗaya wannan abin aure na bai kai kimar kankanan kofi na shan ruwa a gidan abu zar'in ba in haɗa tumakin da awakin da kanun gaba ɗaya da ya bani to bai kai kimar mafi kankantar kofin shan ruwa a gidan abu zar'in ba saboda me gidan abu zar'in ta fi samun kwanciyar hankali duk da wannan mutum na biyu ya fi abu zar'in wadata amma a can gurin kuma ta fi samun kwanciyar hankali kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya قالت عائشة da ummu Aisha ta kawo labarin daidai nan ta tsaya sai ta ce faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ce da ita kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ma'ana anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da nana Aisha Allah ta kare da a gare ta alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi da abin alfahari ba sama da ke sami Abin da ummu zar'in ta samu a wurin abu zar'in wannan shine ribar kowace ya mace a duniya ta sami namijin da yake kimanta ta yake darjanta ta to a nan gurin menene fikihun wannan hadisi ina jin ko ku nan gurin na tambaya a yanzu na ce da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanansu gaba ɗaya wace ce mijinta ya fi eh ta sha ɗaya ta ƙarshe to amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin shine me sakin da ya faru wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi ba dan saki ba ita ce mijinta ya fi ba don saki ba domin ita ce ta samu halin da babu wata da ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye to a cikin nan wurin kun ga akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske na farko dai wannan an yi wannan magana ne matan nan sun tattauna tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya a tarihi amma ka ce yau ne da safe suka tattauna wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa kwarai da gaske kawai ƙoƙarin kusanto da ma'ana sauransu amma inda zaka ka filla filla sai ku halayyar mazajen yadda suke tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya har yanzu kuma dai sune halayyar har ya zuwa yau din nan wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye ubangiji su subhanahu ta'ala, ya jarrabe su da mazajen da suke wahalar da su ko gallaza musu to fa an taɓa samu tun a da ba yau ne aka fara samu wannan ba kar ku ɗauka cewa mazan na zamanin ne a'a ɗabi'ar ce ta ɗan adam a matsayin sa na ɗan adam kuma kar ku taɓa ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin ƙangi na mazajen da suke zalunta su kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure ko kuma waɗanda suke cikin wata 'yar karamar aljannar duniya a tsakanin su da mazajensu domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar ayaya'u da matar ashan naku suke cewa ga yadda mazajensu suke kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita ummu zan take magana ga halin mijinta a yanzu ma haka in za a tattauna in wata za ta yi mijinta na mata kaza wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza in wata tana fuskantar matsala kaza wata kuma za ta samu cewa wato dan na faɗa wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsala sai su ɗauka cewa ma kamar me kamar gaba ɗaya ma su a cire rai ma game da rayuwar auratayya saboda maza gaba ɗaya sun lalace namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo ba ne ba namiji gaba ɗaya ba ya da kirki wanda wannan kuskure ne ganin gaskiya kuskure ne ba a haɗa mutane a musu hukunci iri ɗaya irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki mata gaba ɗaya kaza to wanda ma kaga ba adalci ba ne ba a kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki kuma a iya samun waɗanda suke ba da kirki ba to a nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuntu laki ka abi zar'in da ummi zar'in na kasance miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in in ban da saki in ban da saki kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafificin miji kenan domin a cikin waɗancan sha ɗaya mun yadda cewa Abu Zar'in shine mafifici in ba dan saki ba to ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar wa kamar abu zar'in da ummu zar ko muna da tabbas din manzon Allah ba bai saki na Allah ta kare da a gare ta ba da haka nan gurin abin da ya rage shine waɗansu ɗabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi isharar zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa wato ko dai a magance manzon Allah ya yi magana da baka ko a aikace ya ya aiwatar da abun a aikace sallallahu alaihi wasallam abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyali na a kaina ko menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taksu an tut'imha idza ta'imt wa an taksuha idza iktasayt wala tadribil wajha wala tuqabbih yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai ma kai tufafi wala tadribil wajha kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani wala tuqabbih sannan karka muna na mata magana waɗansu malamai suka fassara at-taqbih Shi ne kamar mutum ya muna na ta da halitta ta yi mata ba ko ya ce mai kaza ya faɗo ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka muna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki don shi dan adam ba shi yawa kansa hannu ba ba shi ya dasawa kansa idanu ba ba shi ya dasawa kansa hanci ba ba shi yawa kansa dukkan wata gaba ta jikinsa ba ubangiji ta Allah ya masa da haka lokacin da ka aibata wa wanci sanadiyar wata halitta ta jikinta to ka mona lallabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala da haka bai dace ba mutum ya mona nawa mace ta wannan fuskar waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih wato banda zagi bai halatta ba mutum ya zagi matarsa da akwai waɗanda idan fushi ya fushi za su ga suna zagin matarsa. waɗansu su dora a shari'a su ce yar kaza kaza su faɗa abin da yake harshe ba zai iya faɗarsa ba waɗansu kuma su ce yar iska haka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba da daɗi idan yar iska ce ya zaka kawo ta gida shin fada ta hada ko gida ɗaya ya hada ko har ku haifi ya'ya da yar iska ma'ana yar iska bai za ta haifa kuma a gidan kenan ma'ana ta haifi ya'yan iska kenan wannan magana ce wadda ta yi muni kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne game da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba wato kenan lalle mutum ya rura iyalansa ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama sannan ya lura da iyalinsa dangane da abin da shafi kiwon lafiyarsu wannan abu na farko kenan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi husnul ahdi shine rike alkawari wato tuna baya tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da da irin zaman da ya yi da wancan tun da ko da a yanzu wancan ba ta nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummu da Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmanci sama da kima yana cewa sunna da zuwa yaya suwanci haka dai ya bata kulawa wadda ba ba haka na saba gani ba sai nake tambayar shi wannan fawa ce ce sai ta ce ai yace ai mutuniyar Khadija ce ta dade tana zuwa nan tana kawo wa Khadija ziyara sai ka gani wa sai wai mutuniyar Khadija ce shi yasa yake ta wani girma mata <laughs> saboda kishi wai yana ta wani girma mata ummu na Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga Khadija saboda irin yadda manzan Allah yake yawan ambatan ta sai gashi ban taba zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda annabi yana yawan magana akan ta har wata rana sai na ce da shi yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya masa da yarinya budurwa matashiya dan me kake ta suna wata tsohuwa wadda na banta sun kode saboda tsufa ga yarinya matashiya Allah ya baka sai ce Allah bai musanya mu wanda take ta ba har yanzu ka zo na rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai musanya mun wadda ta ba har yanzu a gaban Aisha ɗaya ba haka bai bari an je ko ina ba Allah bai musanya mun wanda ta fita ba yace na farko dai ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ni ta taimake ni lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na ta ne cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba yace cewa dan haka ba zan taɓa manta da Khadija ba Aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai akan Khadija ba da baki na huta ba ta sake ta komai a kanta ba to ka tafi ta faɗa kuma ba ta san me za a sake faɗa ba kuma nan gaba to wannan shine abin da ake kira husul ahad wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husul ahad wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da da suke na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu ko da yanzu ba za ta iya wannan abin ba ko kuma a'a ba ta duniya da sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake da matukar matukar muhimmanci sosai da sosai mutum ya kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan takawa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma sai kawo kangarewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yin waƙoƙi ruwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajensu ba su samu ba su damu su dora musu wato addinin ba ko dai mu dauki salon rayuwa irin ta turawa tsakaninmu da matanmu da 'ya'yanmu ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wanda take nesa da addini kawai sai shirme sai duniya da sauransu da wuya miji ya zo ya tashi matarsa cewa ta shi sallah shi ya fita asuba a yi sallar asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashe ta sai da wuya zai kiyamul laila ya tashe ta sai ta ciki da wuya ya bi ta ɗakin ƴaƴansa ƴan mata ya gonkwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko ɗakin ƴaƴansa samari ya sa musu ku yi alwala ga shi ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kiran as-salatu da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu sawa'un 'yan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun yan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa an jasha yana gaba shi ke kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kiwon dabbobi suna wata irin waka da suke zuga shanu sai shanu su suka gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai ya rika wannan waka sai rakumi na gaggawa sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace mahalan bil qawarir ya an jasha yace kai an jasha yi tafi bi a hankali muna dauke da kayan kwalba yana nufin muna tafa da mata ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi ce nan da nan a rika tafiya a hankali a daina gudu a daina sa rakumi yana zallo kar wata ta faɗo sallallahu alaihi wasallam wato dai kan lura da haƙƙin mata ta wannan bangare ta fuskar tausayi da jin kai sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu na na faɗi abu na uku ko abu na hudu kai abu na biyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke yi yawan ado da kwalliya ga matansa da yawan sanya turare domin matansa sallallahu alaihi wa sallam baya barin jikinsa da kazanta sannan baya barin jikinsa ba a gyara ba sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma abu na shida wato yawan kula da aswaki saboda ya kasance yawon da zai rika gudana a bakinsa wato ainihin mai ba mai wari ba ne ba sannan idan yana zaune kusa da mutum ba za a ji warin bakinsa ba sallallahu alaihi wa sallam sawa'un shi da iyalinsa ko shi da sauran sahabbai har umma da Aisha ake tambaye ta idan annabi ya shigo gida menene farkon abin da yake fara yi tace idan annabi ya shigo gida farkon abin da yake fara yi shine aswaki kafin komai kafin ya fara wa iyalinsa magana ko ya je ya zauna da wanci ko ya shiga ɗakin wanci kira da aminci tabbata gare shi sannan kuma abu na shida annabi sallallahu alaihi wasallam wato yakan daukewa iyalinsa kewa daidai da yin tsere da su irin yadda ya tsere da umma na Aisha har sau biyu da farko ya tsere da ita lokacin tana karama um, ta tsere mata a karo na biyu bayan ta fara kiba aka yi tsere kuma ya tsere mata har yake dariya cewa ni ma na rama ni na rama hadihi bitilka hadihi bitilka yana nufin wannan tserewar da ne miki a madadin waccan tserewar da ke kuma kika yi da da muka yi sannan kuma abu na bakwai annabi sallallahu alaihi wa mutum ne mai kakaci idan an ce kakaci kamar tsokana ko zolaya ko wasa irin ka tsokani iyalinka dan da ya dauke musu kewa wata rana idan zai kirayi Aisha a madadin ya ce mata ya tu ba zai faɗa haka ba sai ce ya Aish wato yayi abin da Laraba suke kira tarhim tarhim shine a shafe harafin karshe a cikin suna yakan yi haka wata rana ce mata ya Aish sai ta wayo yace mala'ika Jibril ne ya zo ya ce in gaishe ki dan murna ta ce sai ta rasa wai menene ya fi daɗi kalmar da ya ce ya Aish ko kuma a'a da aka ce mala'ika Jibril ya ce a gaishe da ni ta rasa wace kalma ce ta fi daɗi a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya wasa da gan hankali wato ainihin ga iyalinsa wanda wannan darasi ne babba sannan kuma wato ainihin abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim yakan akan zo da ruwa idan ummu na Aisha ta karba ta sha sai karba sai sa bakin shi a daidai inda ta sanya bakin ta ta sha ruwan ko kuma idan tana cikin guiguyan wani kashi a cikin abinci sai ce ba ni sai sa daidai inda ta sa bakinta sallallahu alaihi wasallam duk wannan dan ya sa ta ji cewa eh lalle tana tare da miji sannan kuma abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya faɗa cikin hadisi dan ya sanar da mazaje yace kullu sai laysa min zikrillahi lahawun duk abin da babu ambatan Allah a cikin sa ya zama shirme wa la'ibun da wargi illa an yakuna arba'a sai dai yin abu guda hudu ne abu na farko mula'abatul rajuli imra'atahu mutum yayi wargi ko wasa tsakanin shi da iyalinsa matarsa kenan abu na farko ta'dibur rajuli farasahu mutum ya ladabtar da dokin sa ya fita kilisa ya koyi hawan doki sannan abu na uku wa bashir rajuli bainal gharabaini mutum ya rinka kai kawo tsakanin itace guda biyu ko sanduna guda biyu da aka kafa yana koyan shiga cikin runtsi saboda ko yaki ko jihadi zai tashi sannan wa ta'limur rajuli as-sibaha sannan kuma da koyan ninkaya a cikin ruwa wato swimming kenan saboda ko jihadi zai zo manzo Allah sallallahu ya faɗa bai da dama in ci da alaka da wannan kun san hadisin annabi sallallahu yakan yi wanka shi da iyalinsa musamman na Aisha da sauran waɗansu hadisai masu ɗumbin yawa akan wannan idan kuka ɗauki wannan kuka haɗa a can kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in sai ku fita da sakamakon cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafificin magidanci da haka da kansa yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafificin ku shine mafificin ku game da iyalinsa ni kuma ni ne mafificin ku game da iyalina na fi kowa kyautata ma iyalina da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato mafifici na magidanta gaba daya kuma shine dukkan magidanta ya kamata su kwaikwayi salon rayuwarsu ta gudanar da iyalinsu a wurin shi zai wa dan adam wahala a ce koyi wani abu a wajen wani mutum na zamanin ka ka kwaikwayi wani abu a wajen malam wane ko a wajen allaji wane ko a wajen abokin ka wane kila sai ka cewa dan me zan koyi abu kaza a wurin wane ko a wurin wane amma a matsayin ka na musulmi in an ce ka koyi abu a wajen manzon Allah to wannan abu ne wanda yake mai saukin gaske ka ji cewa eh lallai manzon Allah yana da cancanta na in kwaikwayi wato ainihin wani abu a wajensa ya rage kalma ta karshe da zan faɗa mana ita ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya shar'anta rayuwa ta auratayya ya kuma kaddara ta tsakanin mazaje da mataye da daɗi ko ba daɗi sanadiyar rashin dadin ta wani lokacin daga mazaje wani lokacin daga mata kansu to amma dai dole a cikin rayuwa ta auratayya akwai bukatar hakuri mai dimbin yawa har kafin zaman ya iya yin daɗi in babu hakuri babu abin da zai iya tafiya daidai a cikin duniya dole sai da hakuri sannan kuma a ciki dole sai da shawartar juna shawartar juna wannan yana da matukar muhimmanci sosai da sosai sannan kuma dole sai da nasihantar juna sannan kuma dole sai da yawa juna addu'a ta gari idan kin ga mijinki a cikin wani hali da kin tabbatar cewa ba haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara miji ya kasance ba wajen mu'amalantar iyalinsa abu na farko ki fito masa da shi da su da shawara da sigar jan hankali wani lokaci miji baya son nasiha a wajen matarsa sai ce dan me zaki masa wa'azi to sai ki ba shi shawara a fakaice wa'azi ne amma kin sanya abin suna shawara ai kowa san cewa ba a canja wa tuwo suna dan kin canja abin suna bai nuna cewa ya fita daga nasiha din ba ko ya fita daga wa'azi din ba shikenan ko ki dabara yadda zai samu wani kaset na wani malami da aka faɗakar kan wannan matsala din da sauransu sannan kuma kina yi masa addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya ganar da shi cewa abin da yake ba daidai ba dan ya gane ya daina da haka da haka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo sauki cikin al'amura ina ganin dai anan ya kamata in takaita saboda lokaci ya riga ya ja abin da na faɗa ya zama daidai Allah sa mai tarayya cikin lada mu duka abin da kuma muka yi kuskure ko sun taɓa harshe ubangiji ta'ala ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh